وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة وتامي البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas, wanda ya zo ashirin da bakwai ga watan tara dubu biyu da bakwai za mu tashi kan sura ta ashirin da shida suratu shu'ara wacce take da ayoyi ɗari biyu da ashirin da bakwai kuma wannan sura makkiya ce dukaninta face ayoyi guda hudu na ƙarshenta da aka rawaito daga abdullahi ɗan abbas da malam katada suna cewa wannan madaniya ne wannan sura tana karantar da mu da'awar annabawa da nasarori da matsaloli da suka fuskanta da karantar da tauhidi da aƙida da kuma shari'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ونن سورة an سورة الشعراء wato sura da za ta yi magana a can ƙarshenta a kan mawaƙa da waƙa ɗin wacce aka karɓa a musulunci da wacce ba a yadda da ita ba dama ƙuraishawa sun sha tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa mawaƙi ne Allah yana kare shi ya ce wa ma allamnahu shi'ira wa ma baƙi lahu in huwa illa zikirin wa qur'anun mubin ba mu karantar da shi waƙa ba kuma waƙa ba ta kamata a gare shi ƙur'ani bai zamo ba face ambato ne da kuma ƙur'ani wanda yake mai bayani fili ƙarara Allah ta'ala gure ce bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir suka ce tatsuniyoyi ne kawai sannan suka ce kirkirar saye suka ce kai mawaki ne ma wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majanun yanzu mu masu barin allolinmu ne da muke bautawa saboda mawaƙi kuma mahaukaci yaushe waƙa za ta haɗu da hauka am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ko suna cewa mawaƙi ne da muke sauraron musifa yau da kullum ta wuce da shi kamar da ta wuce da mawaƙan da suka gabace shi a wani gurin Allah ta'ala ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir kalilan ma tu'minun Qur'anin nan ba magana bace ta mawaki kaɗan ne kwarai kuke imani sai guri na ƙarshe ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun to ita waka dama magana iri biyu ne akwai annasaru akwai annazamu ita waka malamai suka ce abinda ake kira waka kalamun mauzunin kasdan bi waznin arabi wata magana ce da aka sa ta a wani ma'auni daga cikin ma'aunan waƙoƙin guda goma sha shida kuma aka shirya hakan da gangan akan wazani na larabci ko suka ce huwal mauzunin muqaffa min kalam duk magana da kai mata tsari don ka isar da wani sako da ita ita ake kira waka to waƙa akwai mai amfani akwai mara amfani akwai waƙa da aka yadda a yi ta a kowace ba a yadda a yi ba cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi sallama akwai hassan bin Sabit. wanda ƙwararren mawaƙi ne ya shekara 60 a jahiliya ya shekara 60 a musulunci lokacin da ƙuraishawa suka dinga kaiwa annabi sallallahu alaihi sallama farmaki da maganganu masu suka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa ka mayan musu hari mana da fasahar ka mala'ika jibrilu yana tare da kai ne aka sa masa kujera ya zauna kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim yana cewa hajauta muhammadan fada fa'atu anhu wa inda fi zakal jaza'u hajauta muhammadan barran taƙiyan, rasulallahi shi shimatu hulwafa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum waqa'u ya waka har annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka kai musu hari Jibril yana tare da kai to waka akan yi ta akan wasu dalilai da laraba suka yadda da su na farko akan yi amfani da waka wajen yabo kamar da numuwa ke cewa ra'aitu arabatal ausuyi yasmu ila alkhairat munqati alqarini yana so iya bi wani sunansa araba daga kabilan ausi yake sai ce ina ganin arabatul ausi yasmu ilal khairati yana ɗaukakuwa zuwa ga alkhairi munqati alkarini a cikin waɗannan alkhairin kuma ba shi da sa'a ya tsere ma dukka sa'anninsa a wajen alheri ba su iya kamo shi ba kun ga wannan yabo ne wani yana cewa idza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu idza lam yajid fi kafihi ghayra ruhahu lajadat biha falyattaqillaha sa'ilu idan ka zo roƙonsa zaka ga shi yake farin ciki kai da kake son ya baka to shi yake farin cikin ya baka zaka same shi yana murna da zuwan mai roƙo kamar ka zo ka bashi abin da kake roƙa da zaka zo ya rasa abin da zai baka sai ransa to da zai iya ɗaukar ran nasa ya baka sai dai kai mai roƙon ka ce na ban maka ran naka rike amma da zai iya bada ransa kun ga wannan duka yabo ne yana cewa idza ma ra'aita hurufi adli majdin talqa'a arabatin bil yamini shi ma wani yana yaban wani ice idza rayatul rufi alli majdin idan aka ga daga tutar daukaka da daraja talqaha arabatu bil yamini shi wannan arabatun zai karbe ta da hannun dama wato duk inda aka ce ga abin ɗaukaka to shine jagaba wajen ɗaukaka ɗin ko kuma sukan yi waƙa domin hija'i a soki abu a ci mutuncinsa a wulakanta shi akwai wani mawaƙi da ya soki wasu mutane ya ce izara Halu, an dari zullin ta'azalu alaiha wa raddu wafdahum yastaqilluha ice idan suka bar gidan wulakanci suka yi gaba sai su tsaya suna zargin kansu me yasa muka bar gidan wulakanci domin su wulakantattu ne gidan wulakanci ya dace da su sai su dinga zargin kansu me yasa suka bar gidan wulakanci ƙara su koma cikin wulakancin su har su turo wakilai cewa ku je ku ɗauko mana gidan wulakancin nan ku zo mu tafi da shi dan mu wulakantattu ne kaga wanda ya ci mutuncin su cewa wulakanci baya rabuwa da su wani kuma yace man yahun yasfulul hawanu alaihi malu jirhin ila ilamu wanda ya wulaƙanta, sai wulaƙanci ya masa sauƙin ɗauka kamar yadda gawa ba ta jin zafin rauni haka wulakantacce ya jin zafin wulaƙanci. wani kuma ya je zance sai ta gan shi da furfura ta ce a'a kai tsoho ne sai ce kad ya shi bulfata wa laisa ajiban an ran nauru fil qadibir ratidi ta ce ce ke tsaya yaro ma yana furfura ba abun mamaki ba ne a ba ɗanyar bishiya ce take fitar da fulawa ɗanya ba ai reshe ɗanye shi yake fitar da fure fure ba fari ba ne ta ce e ce to ni ma ai yaro ne furfura kawai zuwa ta wani kuma ya je zance ta ce to ai ba ka da ko sisi ba ka da kuɗi ya zan aure ka ta ce latun kiri atsalal karimu minal gina fasailu harbin lil makanil ali kada ki damu kada ki inkarin mai shi ba shi da shi ai tudu da ƙasa in aka ruwa tudu ke fara samu amma sai gangaro wa ƙasa ai mutum da muna tudu ba ma rike abu ƙasa muke turawa shi yasa ka gaba ko sai wani ya ce wa in tas'aluni bin nisa'i fa innani alimun bi adwa'in nisa'i tabibu Iza shaba ra'asul mar'i aw qalla maluhu wa laysa lahu min wuddihinna nasibu yace in kana son in gaya maka labarin mata ka tambaye ni ni masani ne akan harkar su yace idan kan mutum yayi furfura ya tsufa ko suka shafa ajiyunsa suka ji ba ko sisi to da ya su so yaron da ba shi da ko sisi da tsohon da yake da kuɗi raba musu hankali yake wannan tsoho ne da nerarsa wannan kuma yaro ne bai da ko sisi da sai a ga tsoho za a ɗauka mai kuɗi ko matashi da bai da ko sisi to wannan duka sukan yi amfani da wannan ko su marfiya in an mutu su ta'aziyya yana cewa fa'asha wa lam yatruk wa mata wa lam yada minan nasi illa man ilaihi alal wutri alal watri ya mutu ya rayu bai ba ko kwabo ba ya mutu kuma ya bar dukkan mutanen duniya suna neman su ɗauki fansa akan jininsa duk duniya tana son sa wani yana cewa wa mal mautu illa menene an shabat an yabaha mutuwa kamar wani abu ne dabba ce da take bude hakoranta tana kai hari kan wato waɗanda za ta ɗauki ransu wa idzal maniyatu an shabat asfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u yace idan mutuwa ta kafa faratanta akan mutum zaka samu duk wata dabara ba ta amfani to shine dalilin da yasa suke waka yana nan da yawa mutum ya duba ashir wa shu'ara na ibnu kutaiba zai samu bayani sosai tarihin mawaka da ya kawo masu yawa da kuma kowa yadda yake tasa waka to Allah ta'ala yana son ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa abin da ya zo da shi ba waka bane shi yasa aka sa waɗancan ayoyi a ƙarshe kuma sura aka kira ta suratu shu'ara sura mai magana akan mawaka Allah ta'ala ce ɗasimim wannan mun ce ba wanda ya san fassara wannan sai Allah waɗanda suka yi ƙoƙarin fassara ɗin ma sama da ƙauli ashirin da hudu da suka yi di yana komawa ne zuwa ga at-tafsiru bin ra'ayi ra'ayinsu suka faɗa shi kuma ra'ayi hawa uku ne akwai ar-ra'ayul mahmud akwai ar-ra'ayul mazmum akwai ar-ra'ayul mutawaqqafu anhu akwai ra'ayin da ba a yadda da shi ba shine ma yubna alal jahli wal hawa duk abin da aka gina shi akan jahilci da son zuciya to ana kiransa ar rayul mazmum ar rayul mahmud shine ma yubna ala zanni al-ilmi wa ghalabati dhann abin da aka gina shi akan ilimi da zato mai rinjaye to wannan shi ake kira ar-ra'yu al-mahmud ar rayul mutawaqqafu anhu shine ra'ayin da aka faɗa amma ba iya gane me shi akan me ya dora shi ba ya gina shi ne akan ilimi ko zato mai ƙarfi a karɓa ko kwa ya gina shi a kan san zuciya da jahilci a jefar to da haka a tafsiru bin ra'ayi duk wanda ya ce ga fassara alif lamim ko ɗasimim ko hamim to kawai abin nan ra'ayi ya faɗa wannan kuma kawai malamai suka ce kauli mafi rinjaye a ce Allah ta'ala shi ya san abin da yake nufi da wannan to Allah ta'ala ce tilka ishara da tilka akan yi shi ne ga unsa abin da yake mu'annas kuma wake ba'id abin da yake nesa shi ake cewa tilka in namiji ne a ce zalika in yana kusa a ce ti in tana maza a ce hazihi in ta yi nisa kuma a ce tilka yana cewa wa za limu furajin muzakkarin ashir wa zihi wa ti wa ta alal unsaktasir wa zanitan lil musanna al murtafi wa fi siwahu zainitayn kurtubi to me yasa qur'ani gashi a kusa amma Allah ya ce waɗancan ayoyin tare da gasu a gabanmu me yasa aka ce waɗancan ayoyin can ma farkon suratul baqara yace alif lam mim zalikal kitab wancan littafi ba ce zal kitab ba ko hazal kitab ba nan ma ba a ce zihil aya ba ko hazihil ayat ba sai aka ce tilka ti ɗinnan shine ismu ishara mabaniyin alal kasri fi mahalli raf'in mubtada allamun din nan lil bu'd wal qaf li mujarrad al khitab wa huwa mudaf al kitab mudaf sifatuhu ayatu shine kabar mubtada mafhum bi dhamma huwa mudaf al kitab mudaf ilayhi wa al mubin sifatuhu Allah ya ce tilka waɗancan to in an ce waɗancan ana nufin waɗanda darajojinsu suka yi nisa amma kuma a kusa suke ga masu karatu shi sa ce inna hazal qur'ana ya lillati hiya aqwam kun ga nan an yi ishara zuwa gare shi ishara ta kusa wannan littafin da ke hannunku yana shiryawa zuwa ga tafarkin da ya fi dacewa sannan ayoyinsa a wajen daraja masu nisa ne a wajen amfani kuma kusa suke shine ma'anan zalika din da tilka shine Allah ya ce tilka waɗancan da ake karanta muku masu daraja kuma suna kusa da ku ayatul kitabi ayoyi ne na littafin Allah al wanda yake bayyana komai dalla-dalla yake bayyana komai filla-filla yake bayanin komai daki-daki yadda kowa zai gane la'allaka ba bakhi'un nafsaka Allah ya ce mai yiwa kai mai kashe kanka ne Allah ya kunu don ba su kasance mu'minina masu imani ba damuwar mai wa'azi damuwar mai karantarwa da son jama'a su karɓa. Allah ya ce mai yiwa kana son ka halakar da kanka ala atharihim illan yu'minu bi hadisi asafan saboda damuwa da bakin ciki kana jin kamar ka kashe kanka saboda damuwa da son sai sun yi imani Allah ya ce wa ma aksarun nas walau harasta bi mu'mini komai kwaɗayin da kai mafi yawan mutane ba za su yi imani ba aksarun nas la ya'lamun aksarun nas la ya'qilun wa inna kaseeran minan nas la fasiqun fa ba aksarun nas illa kufura wa ma yu'minu aksaruhum billah illa hum mushrikuna to Allah ta'ala ya ce inna sha idan muka ga dama nunazzil alaihim za mu sassaukar musu minas sama'i daga sama ayatan aya mu'jiza kenan fadallat a'naquhum sai zama wuyoyinsu sun yammatu ko sun zauna titir khadi'ina suna masu kankan da kai laha gare ta in muka ga dama mu tankwara su su imani dole za mu saukar da ayat da dole sai sun miƙa wuya ko suna so ko ba sa so a yanzu yahuda da suka ki imani da wata aya Allah ya ce wa izna taqanal jabala fawqahum ka annahu dhullatu wa zannu annahu waqi'un bihim khuzu ma atainakum bi quwwatin Allah ya ce sai da na daga dutse akan garin na ce a rike littafi ko in sako shi aka kama aka rike kankan a ce hmm, kuna jin tsoro Allah ya ce in daga dama ku imani dole akwai abin da zan muku sai kun imani yanzu a ce duk wanda ya fashin sallah a wata a watan Ramadan za a toshe mar ba zai samu yin ba gida ba har wata biyu za a yi bashi za ga an cika sallah ko a ce duk ɗan kasuwar da ya fashin jam'i sati guda zai asarar miliyan goma cikin kasuwancin yaya a gana kiran sallah kowa zai taho kwace duk ɗalibin da ya fashi ba zai ci jaraba. a semester farko zai faɗi duk ba zai ci komai ba in ya zo jaraba su ta ƙarshe ko ba za ta yi kyau ba Ko ba za a yi daga jami'a mutukar ya fashi yaya iza gan jarab in aka kusa jaraba ka gan cika masallaci ana astaghfirullah alazim ana soke qur'ani ana istighfari da jaraba ta kusa kun ga Allah ya ce in na ga dama in lankwasa kawo wuyoyinku su bi dole zan iya amma an fi so mutum wanda shi ake kira al'imanul ihtiyari da al'imanul ittirari al'imanul ittirari wanda dole ka yi shi amma Allah baya son ya tilasta wa mutane da karfin ya su bi shi ai ya cancanci a bi shi ko bai saukar da abin da za a yi wa mutane ba dan duk abinda zaka girmama wani saboda shi Allah ya yi fiye da haka duk abin da ka so wani saboda shi Allah ya maka fiye da wannan haka Allah shi fi cancanta a so shi a girmama shi a yi kwaɗayin rahamarsa a ji tsoron azabarsa a ta mar da ikhlasi da mutaba'a to Allah ta'ala ya ce wa ma ya atihim min zikirin minan rahmani ma ya min zikirin Allah ya ce an bato bai zo musu ba minan rahmani daga Allah ta'ala mai rahama fito da sunan Allah ar-Rahman a nan yana nufin dokokin da ya saukar ya saukar da su da rahama duk abin da kaga Allah ya ce ayi akwai adalci a cikin yansa. duk labarin da kaji Allah ya bayar akwai gaskiya a cikin labarin shi yasa yake cewa ma ya'tihim min zikrin wani ambato bai zo musu ba minar rahmani daga wajen Allah muhdathin abin sabunta saukarwa min ahadatha yuhdithu ihdath muhdith ismu fa'il muhdath ismu maf'ul wanda aka sabunta saukar da shi ana saukar da shi kaɗan kaɗan da haka kullum ana jinsa sabo yau aya ta sauka jibi aya ta sauka har tsawon shekara ashirin da uku illa kanu anhu mu'ridina Allah ce sai sun kasance masu bujirewa anhu gabarin wannan sabon ambato da aka sauka musu shine alkur'ani na'am fakad kazzabu Allah ce lalle sun ƙaryata alkur'ani fasayatihim amba'u. da sannu sakamakon ko labarin sakamakon abin da suka karyata sakamakon abin da ma kanu bihi abin da suka kasance yastahzi'una suna yin isgili bihi da shi to ya'tihim amba'u. labarin wannan zai zo musu labarin anan ana nufin sakamakon. sakamakon abin da suke yin isgili da shi da ayoyin Allah zai zo musu to me amba'u. asalin an ba'u labari to amma aka baka labarin zaka shiga wuta kuma aka shigar da kai wuta ai sakamako kenan Allah ta'ala ya ce an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un sakamakon abin da suka kasance suna yin izgili da shi fasayatihim da sannu zai zo musu la muhalata na'am أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله سبحانه وتعالى أولم يروا shin ba su gani ba ilal arzi zuwa ga ƙasa su kalli ƙasa mana su ga abin mamaki kam ambata bata na fiha Allah ce da yawa muka tsiro daga cikin ƙasa min kulle zaujin daga dukkan nau'u'ukan tsirrai karimin mai karamci can yace min kulle zaujin bahiyyij tafsiratan wa zikira li kulli abdin muni a ciki akwai tunatarwa ga dukkan bawa mai komawa ga Allah zaujin karim malamai suka ce abin da ake nufi da wato abin abin shuka mai kayan gani kuma mai karamci shine zaga mutum ya ɗauki ɗan abu a dan buhu ɗan kankani ya je ya shuka sai kaga Allah ya samu abin albarka yanzu kuna jin mutumin da ya shuka tiya biyu na wake idan gona ta yi kyau zai samu tiya nawa zai samu kamar goma misali kamar buhu nawa kamar buhu ashirin a kaddarawan ku ko wataƙila ba manomi a cikin to kun ga ku masu cin noman ne ba masu noma ba ne wataƙila to an ɗauki kaddarawan ku kun ga kenan ya zama zaujin karim ka shuka ɗan kaɗan mai yawa ya fito haka kuma Allah ta'ala yake yin al'amarinsa to duk wannan karamci ne na Allah ta'ala ka shuka kaɗan ka girbi mai yawa kenan noma yana da riba so da ana shuka kaɗan sai Allah ita yawaita shi ita fangama shi sana abin mamaki in ka ɗauko ƙwayan masara guda ɗaya ka ɗauko ɗan dutse ka ƙwanƙwasa ta ta fashe za ka ga farin gari ne a cikinta a cikin wannan farin garin akwai masara mai yawa ta fi ɗari sannan a cikin wannan ɗin akwai kara mai gaba gaba gaba akwai ɓawo akwai jijiya akwai gemun masara akwai ɓawon masara akwai totuwan masara in kana son ka gani shuka kana shuka duk waɗannan abubuwan za su fito daga ciki kun ga karamci kenan na Allah kwanan da zaka ci wanda za a dauka a dafa da za a hakura shi ma a sake shuka shi ma yawa zai kare yi shi ma wannan da za a kara shuka shi yawa zai kare yi kun ga ashe wannan duk karamci ne na Allah da ya sa a cikin wannan tsirrai shine Allah ta'ala ya ce to ba za su yi la'akari da wannan ba su ga yadda Allah ta'ala yake fitar da wannan min kulli jinsin hasanin a kowane jinsi a samu abu mai kyau malam zajjaji yake azzauju annau nau'i kenan mai kyau wal karimu al mahmud wanda za a yaba da fitowarsa da abin da aka samu inna fi zalika la'ayatan Allah ce lalle a cikin wannan abu na yadda Allah yake wadata mutane da kayan noma fal yanzurul insanu ila ta'amihi mutum ya kalli abincinsa ya ga abin mamaki anna sababna al-ma'a sabban thumma shaƙa, al-arda habba wa inaban wa وعنبا wa zaitunan. wa nakhala wa hada'ika gulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa duk wannan kayan daɗi ne da Allah ya fitar domin amfaninmu da mu da dabbobinmu ga wannan duk ni'ima ce ta Allah inna fi zalika la'ayatan a cikin wannan akwai aya da ke nuna isar Allah da kudurarsa da ikonsa wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma Allah ta'ala ya ce mafi yawansu ba su kasance muminai ba tare da wannan ni'ima da Allah ya musu wa inna rabbaka kuma lalle Allah ta'ala mahaliccinka lahuwal azizu shine mabuwayi wanda yake karya da izzarsa yake karya duk wani mai jiji da kai arrahim kuma da sa yake jin kan waɗanda ya so ya ji kansu daga cikin bayinsa Allah ya ji kanmu na'am wa idna da rabbuka musa ani تأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون الله سبحانه وتعالى sai buɗe mana ƙisoshin da kissar annabi Musa da Fir'auna. Kissar da tafi kowace maimaituwa da yawa a cikin Alkur'ani, domin ba za a daina Musa ba ko ba za a daina Fir'aunanci ba. Masu wa'azi ba za su daina bin tafarkin annabi Musa ba, kangararru kuma ba za su daina bin tafarkin Fir'auna ba. shi yasa Allah ya ta maimaita kissar Musa da Fir'auna domin ta zamo darasi ga kowane zamani da zai zo Allah ta'ala ya ce wa izna da rabbuka duk inda iz ta zo akwai waskur gabaninta ka ambata iz yayin da na da rabbuka Allah ta'ala mahaliccinka ya kira Musa ba ce izna da rabbahu ba izna da rabbuka saboda kai ma a shigo da kai cikin bayanin da ake yayin da Allah mahaliccinka ya kira Musa sallallahu alaihi wasallam me yace masa ani itil qaumaz zalimin ka jewa mutane azzalimai sun yi zalunci azzulmul akbar sun kafircewa Allah qauma fir'aun shine badalun minhu qauma fir'aun sune mutanen fir'auna da shi kansa fir'aunan ala yattaqun yanzu ba sa ji tsoron Allah ba ba za bauta wa Allah ba ba za su bi annabin Allah ba ba za su yi aiki da shari'an Allah ba qala sai annabi Musa ya bada uzuri saboda ya san Fir'auna shi na farko dai a gidan Fir'auna nan ya tashi tun yana jariri Fir'auna an ce mafarki yayi wai a aka ce an samu wanda zai kawo ƙarshen mulkinsa kamar da Ibn kasir ya kawo sa da maganganun malamai sabani akan dalilin da yasa ike yanka ‘ya'yan wato maza na banu isra'il shine yace duk inda aka haifi namiji a yanka shi in kuma haifi mace a bata kaga ya karya musu sojoji karfin soja sannan har abada wanda ake bautar da su in ya zama mata sun fi yawa a cikin su ba za su yi karfin da za su kwaci yancin su ba shi yasa ce da an samu zartan namiji a yanka shi duk unguwa an lissafa masu cikin matan banu Isra'ila tana haihuwa Fir'auna zai sa a yanka jaririn to ana cikin haihuwan ne aka haifi annabi Musa kun ga ya zo daidai lokacin yanka to amma Allah sai ya ga dama a yanka to dan ma nuna fir'auna bai isa ba duk da ya ce ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin gairi ya ce in ma kuna da Allah ni ne na koli koli kuma kai ban ma san kuna da wani Allah ba in ba ni ba fa auqidili ya hamanu ala tsini faj'alli sarhan la'alli ablugul asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi musa yace ai min gini mai hawa hawa zan je in tarar da Allah da ya halicci annabi Musa mai faɗa da shi duk shi ne wannan kafircin to shine Allah ta'ala sai kaddara haihuwar annabi Musa a wannan lokacin da ake wannan kashe-kashen mahaifiyar annabi Musa da lokacin haihuwa yayi sai gabanta ya faɗi sai Allah ya mata wahayi fa wahayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yammi Wala ta ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين Allah ta'ala ya ce, Sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa, wannan wahayi ne na ilhama. Allah ya mata wahayin abubuwa daban-daban har guda shida, biyu daga ciki umarni ne, biyu daga ciki hani ne. biyu daga ciki bushara ne an mata bushara biyu umarni biyu hani biyu wa haina ila ummi musa an arbi'ihi ki shayar da ɗanki. wannan ba umarni bane fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi in kin ji tsoro ki jefa shi a ruwa yanzu da ta shayar da shi wanda za a iya zuwa a kwace Allah ke in kin ji tsoron wani abu zai faru a gare shi in kina sha da shi to jefa shi a ruwa wanne yafi ban tsoro da jefa shi a ruwa da rike shi jefa shi a ruwa yafi abin tsoro Allah ya ce tunda ya ce ta jefa shi a ruwa sai ce wala ta khafi wala ta hazani kun ga mata hani nawa guda biyu kakki ji tsoro kakki bakin ciki me zai faru sai aka yi mata kuma bushara guda biyu inna raduhu ilaiki zan dawo miki da ɗanki Bushara ta biyu wa ja'iluhu minal mursalina kuma zan sanya shi cikin manzannin Allah kun kenan ruwan nan ba zai kashe annabi Musa ba kuma annabi Musa sai ya girma sai ma ya zama annabin Allah da haka mahaifiyarsa ta je ta sami akwatu ta jefa shi a cikin ruwa kuma ta ce wa ‘yan uwarsa kusihi ki bi bayansa ta bi bayansa ruwa na jan akwatu tana jan akwatu har gidan fir'auna inda ake yankan kuma nan Allah ya kai shi in ya isa iyanka aka wa fir'auna jariri ba an samu abin yanka har gida ba sai matarsa ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada faltaqatahu ali fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana Allah ya ce sai ali fir'auna suka tsince shi liyakuna wannan yake kira lamus sayruru wal akibatu wal ma'al karshen sa zai zama maki a gare sa amma ba sani ba tun da gaibi ne aka kai shi gidan fir'auna matarsa ta yi tsaya tsayin daka kuma yana santa ta ce ka a kashe wannan a sa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada ko dai ya amfane mu ko mu mai da shi da an ce dama fir'auna wai bai taɓa haihuwa ba aw nattakhizahu walada ce to shikenan sai ce to a samu mata su ba shi nono to Allah ta'ala dan ya tsarkake annabinsa nonon ma bai bari ya sha na gidan fir'auna hmm. Allah ce wa harramna alaihi marati min qabl فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ‘yan uwarsa ta shigo ta ga a bashi nono ya ki karba a bashi nono ya ki karɓa. ta ce bana shiryar da ku zuwa ga wasu gida ba wani gida ba su ma'abota wannan gidan masu nasiha ne a gare shi kuma za su renan muku shi sai aka ce to je ki kirawo wace ce aka kira mafiya nan Musa Da ne muke da shi muke so a bashi nono tana wani yanga tana shan kunu kamar ba danta ba bai wa Allah biyan ki za a yi fa biyan ki za a yi aka zo annabi Musa yana ganin nono mafiyarsa sai ya kama ya kama sha to bai wa Allah biyan ki zami wata wata dinga shayan mana da shi ki tafi da shi gidanki in ya wune da daddare sai ki dawo mana da shi tace ta yadda aka biya ta fir'auna ya biya ta ta sha da ɗanta kun ga Allah ya cika mata alkawarin cewa inna radduhu ilayki zan dawo miki da danki to gashi an dawo mata da shi tun yana yaro ita take bashi nono kuma a je gidan fir'auna a karɓo albashi eh, ya taso a gidan fir'auna ya hau doki fir'auna ya maɗinki duk gidan fir'auna ake ta hidima komai to shi yasa ya san fir'auna shi yasa da Allah ya ce masa tafi kai wa fir'auna wa'azi annabi Musa ya bada uzurruka ga sunan ajiri yace qala rabbi yace ya ai ya rabbi din da kaga rabbi akwai akwai ya ta nida'i akwai kuma ya ta abin da mutakallim wacce aka yi hazafinta ai ya rabbi ne asalinsa inni akhafu yace ina jin tsoro ce ba laifi bane in kana jin tsoron abu kace kana jin tsoro saboda tsoro iri biyu ne akwai alkhawfu tabi'i akwai alkhawf bi ma'anar ibada alkhawfu tabi'i ba a zargin mutum dan ya ji tsoro a dabi'arsa in ka ga abin da zai cuce ka ka gudu wannan ba sai a ce kaga kuma ba aqida ya gudu ba wani yana jin tsoron kura ina jin tsoron damusa wani yana tsoron muciji wani yana tsoron kunama wani ƙadangare ma gani sai ya gudu kuma yana da imani saboda haka akwai tsoro na ɗabi'a wanda ba a zargin mutum akai tsoron da aka hana tsoron da zai sa ka daina bautawa Allah wani ya tsorata ka ko ya firgita ka tsoron da zai sa ka daina addinin Allah to wannan ko ba zai yi a ji wannan tsoron ba amma ka ji an matsa ma nan sai ka tashi ka yi gaba wannan tsoro ne da Allah ya halatta amma ka daina a ce kai in baka daina addini ba za a yi maka za ka ce na daina to wannan shine ba zai ba a so a yi shine yace inni akhafu ina jin tsoro an yukazzibuni saboda ya san fir'auna yace kada su karyata ni wa yadhiqu sadari kirjina yana yin kunci saboda shi mai fushi ne shi yasa in kuka lura da Allah zai tura shi sai ya ce kai musu magana mai taushi da ya sa annabi Musa duk maganar da Fir'auna ya gaya annabi Musa sai ya rama wa inni la azunnuka ya Musa masbura yace wa inni la azunnuka ya ya Musa masbura yace wa inni la azunnuka ya Fir'aunu masbura yace ina ganin kai annabi Musa abinda aka sihirce ne yace kai kuma Fir'auna halakakke ne kun ga annabi ku sallallahu alaihi wasallam shi Allah ne yake rama masa an ce majanun yace wa ma bi majanun an ce sha'ir yace wa ma bi kauli sha'ir duk abin da aka gaya masa Allah yake rama masa ma shi annabi Musa ana faɗa nan take zai rama kuma za ku je da muƙabalar su ta kare da Fir'auna yace to wala yanqaliqu lisani sannan harshe na baya saki yana da dan gura-gura akan sa. can da yake cewa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli addu'a ya Allah ya warware wannan kullun da ke kan harshen sa akwai da yace ma aikawa haruna huwa afsahu ni lisanan ya fi ni fasaha harshe shi ya kamata ya isar da sakon to duk wannan uzuri yake bawa fa arsil ila harun ka aika zuwa ga annabi harun tare da ni shi sai ya zama abin da na kasa fitowa da shi shi sai ya fito da shi shine can addu'ar da yayi a cikin suratu taha واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سيتمي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى دبكات نندك روكا أنباكا to shine Allah ta'ala yace to da yace a aika wa Harun sai kuma ya faɗi wani uzurin yace walahum alayya zambun akwai zunubin su a kaina akwai abin da na yi musu fa akhafu ina jin tsoro an ya katulu ni kada su kashe ni saboda wancan ko fa kaza hu Musa qada alaihi wani ne ba bakifti nan Musa ya shara ban mari ya fadi ya mutu to marin annabawa sani kai ka bari annabi ya mare ka annabi yana marin sa ya fadi ya mutu to yace to wannan abin da nayi wani zunubi ne da nake ga suna neman su kashe ni har sai da ma wani ya zo min aqsal madinati ya sa'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihina fakharaja minha khaifan yataraqqa qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin sai da wani ma ya zo daga majalisa ya taho da gudu ya ce wa annabi Musa an yi mitin za a kashe ka ka bar garin nan ni nasiha nake maka annabi Musa ya fita daga garin a ɓoye kuma a tsorace ya gudu ya koma ƙasar Madiyana a kasar madiyanan ne kuma Allah haɗa shi da wasu ‘yan mata a gindin wata rijiya wanda ya ɗebo musu ruwa ya ba su shi ne suka koma suka gaya babansu babansu ɗin kuma ya turo su ya ce a kirawo shi ɗaya ta zo ta kirawo shi bayan ya je kuma ɗayar ta yi magana ta ce ya abatista a jirhu inna khaira manista a jartal amin baba a ɗauke shi aiki ka a bari ya nisa wanda ake ɗaukan aiki amintacce mai karfi sai ce to ina son aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan na guda biyu sadakin za ka yi mun kiwo na shekara takwas in ka cika shekara goma daga gare ka ne to kun ga shi yasa ya ce akwai zunubi a kansa nasu da ya kashe musu mutum قال قال كلا فاذهبا ina inna معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى قال كلا آه ba za su kashe ka ba sana shuddu abu da bi akika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man galibuna Allah ya ce zan karfafa ka kai da dan uwanka zan karfafa ka da dan uwanka kuma zan sanya muku hujja ba za su sadu zuwa gare ku ba bi ayatina antuma wa man al galibuna da ayoyina ne kai da waɗanda suka bi ka za ku yi rinjaye sura ka an bashi tabbas shi zai ci nasara to shine Allah ta'ala ya ce fazhaba bi ayatina ku tafi kai da ɗan uwanka da ayoyina na mu'jizar da aka bashi inna ma'akum Allah ya ce ni tabbas tare da ku mustami'una masu ji ne mu tare da ku masu ji ne asma'u wa ara Allah ya ce ina ji kuma ina gani sannan ya ce ma'akum ita ma'iyya malamai sun kasa ta gida uku akwai alma'iyyatul amma Allah ya ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa Rabi'u wala خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو wannan ma'iyya ce amma mutlaka amma ce mutlaka akwai al-ma'iyyatul khassa kuma ma'iyya ke wanda Allah ta'ala yake wa mutanen kirki ma'al muttaqina ma'al mu'minina ma'as sabirina akwai al-ma'iyatul khasatul khassa kuma keɓantacciya keɓantacciya kamar da yake cewa inna ni kuma asma'u wa ara wannan ma'iya ce ta tare da annabawa to an ce wata ta zo za ta musulunta amma kurma ce sai an nemo malamin kuraman kenan ko ya zo to ina yake zo daga nan to ka tambaye ta tana so za ta shiga addinin musulunci wani ne ya sa mata dole ta shiga addini ko ita take sha'awar musuluncin akan kanta ita ce take so ta shiga to ka ce zan faɗi kalman da za ka fassara mata ka ce ta shaida ba wanda ya cancanta abota da gaskiya sai Allah ayata ce ta shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ce wannan yaddarta da wannan ya mai da ita musulma ka ce da ita da duk wanda yake nan musulmi yanzu duk sun zama ɗaya ka ce duk abin kuma da ya wuce na abin da ta yi na kuskure a baya saboda shiganta musulunci an yafe mata bishara ce daga Allah menene sunan da take da shi yanzu habiba habiba habiba to ai habiba suna ne mai kyau tana so a ban mata wannan sunan tunda yana da ma'ana ko tana so a sa mata wani suna wanda ya fi wannan kyau amma ba dole ne sai an canza ba tunda sunan ba shi da to shi kenan kace daga yau za a ci gaba da kiranta habiba amma musulma <laughs> ka ce akwai abubuwa da suka hau kanta addinin musulunci wanda yanzu za a fara mata bayanin su kai ne za ka yi mata bayani kamar wanka da za ta je ta yi ta tsefe kanta ta yi wanka sannan kuma ta zo yin sallar isha lokacin ta bai fita ba ta yi sallar isha kuma gobe za a tashi azumi da ita in ba ta da wata larura sannan duk matsalolin da take da su ta yi maka bayani akwai yan kwamiti da muka ware don kula da ire-iren su wanda suka musulunta suke da wasu matsaloli na rayuwa to za a kula da su kamar yadda za a kula da kowane musulmi Kuna masu sauraren abin da za ku ce ne da kuma abin da za a mayar muku. Mun ce akwai alma'iyatul amma shine Allah yana tare da kowa da kulawarsa da kuma saninsa. Akwai alma'iyatul khassa yana tare da masu tsoron Allah da taimako da kuma kulawa. Sannan yana tare da annabawansa da wata kulawa ta musamman fiye da kowa. Wannan shine alma'iyya alkhassatul khassa kuna Ku je ma fir'auna faqula ku ce ma fir'auna inna rasulu can sun ce inna rasula nan ya ce inna rasulu me bambancin rasula da rasulu can ya zo da tasniya ne nan kuma ya zo da mufrad wato mu manzanni ne guda biyu masu risala guda ɗaya nan ana magana ne akan risalar can kuma ana magana ne akan manzancin kenan in suka ce ko ina suka ce inna rasula can ma inna rasula ya nuna kamar annabi biyu ne daban-daban wannan daban wannan daban shi yasa da Allah ya tashi haɗe su ya haɗe ɗaya ya fa asafir aunur rasula kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asafir rasula fa akhaznahu akhzan wabila saboda su biyun manzanci ɗaya suka zo da shi abinda ɗaya ya faɗa to ɗayan kawai ba sai dai ya ƙarin bayani shi ma ya yadda annabawa biyu masu manzanci daya shi yasa can aka ce rasula ana nufin kowa manzo ne nan kuma aka ce rasulu manzancin kuma ake magana akai to ku ce inna hakika mu rasulu rabbil alamin manzanci ne muka zo da shi daga wajen Allah ta'ala mahalicin talikai ga baki ɗaya an arsil ma'ana bani isra'ila abinda muka zo da shi bayan ka bauta Allah ba shi da abokin tarayya to kuma ka saki banu isra'ila tare da mu yana azabtar da banu Isra'ila yana bautar da su mun zo ne mu yantar da dan adam daga bauta mun ga ashe musulunci shi yazo da yanci duk wani mai neman yanci a duniya to ba zai samu yanci fiye da yadda musulunci ya bashi ba saboda shi musulunci yi yancinka da yancin wani a kanka su kuma masu neman yanci ba sa cewa yancin wani a kanka sai dai kullum su ce ka. to in aka baka yancinka ina na sauran jama'a yancinka da ‘yancin wani a kanka. Duk ƙungiyoyin da ake kafawa na ‘yancin ɗan adam har yanzu ba su iya ƙwato wa ɗan adam ‘yancin nasa ba, musamman ɗan adam ɗin musulmi ne. Ku duba duk inda ake rigima a duniyar nan, Sudan a yankin Darfur, Somalia, Chechenia, Afghanistan, Lubnan, Iraki, Palestine, sama da shekara nawa ana musu azaba, har yau ba a ‘yantar da su ba, kun ga ashe kenan yancin an fitar da mutum musulmi daga ciki kungiyar Amnesty International tana na ake Human Rights Watch Human Rights Commission duk suna na ake kashe musulmi ba su komai ba to shi yasa shi musulmi baya bukatan wani ya zo ya daukan masa yanci mu muna da yancin mu da Allah ya bamu ya ce mu bauta masa shi kadai kan mu hada shi da abokin tarayya sannan mu ba dukkan mai haƙi haƙƙinsa ya hana zalunci akan mace da yaro ya hana uba ya zalunci ɗa ko ɗa ya zalunci uba ko malami ya cuci ɗalibi ko ɗalibi ya cuci malami ko talakawa su cuci masu kuɗi ko masu kuɗi su cuci talakawa ko musulmi ya cuci musulmi ko musulmi ya cuci kafiri ko kafiri ya cuci musulmi kai Allah ya sa wa kansa dokar da mu ma ya sa mana yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah ce ni na haramta wa kaina zalunci ba wanda zai zalunce ni ko ba zan zalunci kowa ba to kuma na sa zalunci ya zama haramun a tsakaninku ba ku abin da ke jawo neman yanci fiye da a cuci wani domin a musulunci ba zalunci to shine yace mun zo ne wato domin ka saki banu Isra'ila sai ce me قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى يتي sai fir'auna ya ga ai musan nan ne da na rene shi sai gori kuma zai masa gori yace qala alam nurabbika fina walidan shin bu murene ka a nan gidan ba kana yaro muka ma tarbiya ka ci abincinmu ka sha ruwanmu ka ɗaura suturanmu ka hau dokinmu muka ci da kai muka sha da kai kaga gori ɗabi'a kafirai ce izal judu lam yurzakh khalasan min al aza falal hamdu maksuban walal malu baqiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mutum uku da ba su shiga aljannaba ba yace al al musbil al munafiqu sal'atahu bil halif al kazib al mannan mai yawan gori dan yayi maka abu ya ce maka gori shine yace walidan wa labista fina kuma ka zauna a cikin mu min umrika daga rayuwanka sinina shekaru ka zauna a gidan nan ka yi shekaru ka ci ka sha a gidan nan kuma yanzu za ka yi mana wa'azi kaga ya karkatar da sakon shi da yake bautar da mutane aka zo a cece su wai sai yake cewa ya kyautata wa ɗaya daga cikin su to dan ka kyautata min ne kaɗai kuma sai ka kashe al'ummata shi ne abin da ya kamata mutanen mu su dinka idan kai ka ji daɗi al'ummar ka bata ji ba to ba daɗi bane ya kamata kowa ya zama wakili shi yasa mutanen mu ba sa wakiltar mu ka je majalisar dokoki ko majalisar senate ko ka je sauran mutane ba sa kansu mafi yawa suke wakilta mutum an ba shi abin da zai biya bukatarsa shi kadai ba zai kuma ji cewa abin nan zai cutar da al'ummarsa baki ɗaya ba sai kaɗan ne daga ciki ake samun wakilai na kirki a cikinsu to kamata ya kace yanzu ni dan kun bani miliyoyin kuɗi na ji daɗi ni da matata ya al'ummata da suka sha wahala suka shiga rana suka jefa min ƙuri'a su kuma su sha wahala kun ga nan Musa ya ce to dan kayi min abun ni'ima kuma wannan ne ya baka dama sai ka cuci jama'a ta ka cuci miliyoyi ka kyautata mutum daya me kai na kirki da zaka wani zazzarewa mutane ido akai hadda fir'auna yana cewa fa'alta fa'ala takallati fa'alta ka aikata abin da ka aikata wa anta minal kafirina kana cikin masu butulu al kafir anan kufru ni'ima kenan ka zama ka bucince min kamata ai ka zo ka bi ni ba ka zo ka yi min wa'azi ba qala sai annabi Musa ya ce fa'altuha na aikata ta idan yayin nan da na aikata ta wa ana lokacin ni min ad ina cikin wanda ba su da shari'a ba bani shari'a ba a lokacin ba yana nufin ina cikin batattu ba ai annaba ba batattu bane ko shi yasa kalman dalal sai mutum yayi taka tsantsan wajen fassarar ta can ma ce alam ya yatiman fa'aba wa wajadaka dallan fahada isa ne ka baka da shari'a ya baka shari'a shine batan na luga ne ba bata ne na shari'a ba ai ba ma a cewa mutum ya bata sai ya kauce wa shari'a to shari'a ma bata zo balle a ce ya bata wajen kauce mata kamar yan uwan annabi Yusuf da suka ce inna abana lafi dalalin mubin babanmu yana cikin soyayya mai mabayyaniya ba za ka ce yana cikin bata ba dan da sun ce annabi yaqub ya bata ai sun zama kafirai batan a lugha yana daukan ma'anoni da yawa ko yanzu akwai bata na lugha akwai bata na shari'a bata na lugha zaka ji a rediyo ana ana cigiyar wani yaro da ya bata ya bata Me ya bace wa hanyar gida ba ya bace wa addini ba dan wanda ya bace wa addini ai ba za a cigiyar sa a rediyo ba ko yawwa to bata kenan na lugha ya bace wa hanyar gida shi yasa suka ce ai za dalalna fil ardi hmm. idan muka bace a cikin ƙasa muka zama ƙasa a inna fi khalqin jadid za a iya maida mu sabuwar halitta to kun ga ashe bacewa daban ta lugha ta shari'a daban hmm. kowanne sai a dauki inda take a fassara ta gwargwadon yadda ta zo hmm. to shine Allah ta'ala yace yace fa farartu minkum sai na gudu daga gare ku lamma khiftukum lokacin da naji tsoron ku fa li rabbi hukman sai kuma Allah ta'ala mahalicci na ya bani hukuman shine annabta wa ja'alani kuma ya sanya ni minal mursalina a cikin manzannin Allah can an cikawa mahaifiya annabi Musa alƙawarinta wa ja'iluhu minal mursalina zan sanya shi cikin manzanni to gashi ya faɗa da kansa cewa waja'alani minal mursalina Allah ya sanya ni cikin manzanni mun ce manzanci yana bukatan almursil da almursal da arrisala da almursal ilaihim mai aikowa wanda aka aiko abinda aka aiko shi da shi da kuma waɗanda za a wa yace wa tilka ni'matun waccan renan da kai mun ni'ima ce ta munnuha alayya da kake mun gorinta an abbatta bani isra'il kuma kake bautar da bani isra'ila dan kai mun ni'ima ka ne mun gorinta yasa kake bautar da ƴan uwana banu isra'il dan kayi wa mutum ɗaya kirki sai kuma ka azabtar da ragowar jama'a gaba ɗaya ai ni wakili ne da bazan bari al'umma ta ta cuta wati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما in kuntum ta'qilun ku dinga lura da yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin fir'auna da annabi Musa qala fir'aunu sai fir'aunu yace wa ma rabbul alamin wai wane ne shi rabbul alamin da kace rasulu rabbil alamin to waye rabbul alamin din wasu sun ce an yi amfani da ma don tambayar hakika mahiyat hakika amma ibn kasir ya ce a'a ma nan yana nufin a gaya masa shi waye shi don ba wanda bai san Allah ba mm. laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair annabi Musa ya ce tabbas a zuciyarka ka san ba wanda ya saukar da wannan sai mahaliccin samai da kasa qala sai annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ardi shine mahaliccin sammai da kasa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin sammai da ƙasa in kuntum muqinina in dai kun kasance masu yaƙini da haka zuciyarku ta karɓa haka gaɓanku sun aikata haka al-yaqinu shine jazmul qalbi ma al-istinadu ila dalil zuciyarka ta karɓi abu kuma ka dogara da hujja qala to ba an bashi amsa ba qala sai liman hawlahu sai ya kalli wanda suka kewaye shi yan majalisa yace ala tastami'un ba kwa ji wai shi bai ji ba ai fir'auna dan duniya ne wai duk wazin nan da ake shi bai baji ba ala tastami'un ba kwa jin abin da yake cewa ana yi tambaya daban yana ba da amsa daban kala sai annabi Musa ya dawo dama na gaya muku baya barin takwana kala yace rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalina kun ga abu ya fara zafi hmm. shi ne mahalicinku shi ne mahalicin iyayenku da iyayen iyayenku da iyayen iyayenku na farko magana ta fara zafi kenan an fara taɓa baban fir'auna an ce mahalicinka ne mahalicin babanka ne da kakanka da kakan kakanka na farko wa'azi ya fara zafi ko wannan shine kaulan layina din kai kala sai ce inna rasulakum allazi ursila ilaikum lalle wannan annabin da aka aiko muku la majnun mahaukaci ne kaga abu ya fara zafi to me annabi Musa ya ce qala rabbul mashariqi yace shine mahaliccin gabas wal maghrib da yamma wa ma huma da duk abin da ke tsakanin gabar da yamma dama shine rabbul mashariqi wal Shi shine rabbul mashariqaini wa rabbul Shi shine rabbul mashariqi wal magaribi. Hmm. sai ce in kuntum ta'qiluna ya rama ko bai rama ba in kuntum ta'qiluna in dai kuna da hankali to ku zo abu Allah to sai ce mai fir'auna qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ti bihi لمن الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال سيفر أولي لئن اتخذت إلها إن كرك وانا أبن بوتا غيري باني با la'aja'alannaka lalle zan sanya ka minal masjuni na cikin yan kurkuku in ka riki wani abin dama ya ma alimtu lakum min ilahin gairi yace to in ka riki wani abin bauta ba ni ba sai ka zama dan kurkuku Ƙala, sai annabi Musa yace ce awalau ji'ituka ko da na zo maka bi shay'in da wani abu na mu'jiza binin wanda yake a bayyane ko da ina da hujja qala sai fir'auna yace ce fa'ati bihi zo da hujjar taka in kunta minas sadiqina in kana cikin masu gaskiya kawo hujjarka to fa alqa asahu sai annabi Musa ya jefar da sandarsa fa idza hiya su'banu sai gashi ta koma muciji mubinin a fili karra yana fasa kai yana rawa Ƙaton muciji sanda annabi Musa ta koma muciji shi ma annan Musa lokacin da ta fara zama macijin sai da ya tsorata wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a ta zama maciji tana yawo shi ma sai da ya tsorata Allah ya ce dauke ta za ta dawo sanda to shi ma fir'auna da aka jefan masa sai ga katon maciji yana walwali a tsakar a tsakar fadarsa to me ya faru da fir'auna ya ga wannan wannan za'a ya dahu sai fito mar da mu'jiza ta biyu shine ya zaro hannunsa fa izahiya bayda'u sai ga hannun nasa ta zama farakal lin nazirina ga masu kallo kamar fitila wal hannunsa ya kama kyalkyali ya haska fadar gaba daya قال للملأ حوله قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين قال للملأ حوله سفر أون يفتع قائم مجلسا نقولي haulahu da suka kewaye shi shine shugabansu inna haza, lalle wannan lasahirun alimun mai sihiri ne kuma kwararre shi fa yace aka hujja kuma an ka hujja kuma ce wai sihiri ne kuma wai sihirin ma kwararre yuridu abinda yake nufi an yukhrijakum yana so ya fidda ku min ardikum daga ƙasar ku bi sihirihi da sihirinsa fama za ta amuruna me kuke ba da shawarar yi masa wai fir'auna ma yana shawara shi da yace ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ka gani wata ran yayi dictatorship wata ran ya zama dan demokradiya haka yake yi in ya ga inda za ta yi ma amfani sai ya yi ta in kuma yadda ya ga kama karya zai yi sai ya kama karya to nan yace yuridu an yukhrijakum ka san ku duk dan kasa aka ce ya zo ya fidda kai daga garinka ko ma ya fidda kai daga gidanka ai dole ka tashi kai rigima ya zuga mutanen kasar wannan mutumin fa ko ne ya zo zai kore ku da garin ku ba dole su tashi iya karfin su ba su yake shi inna hadha la makarun makartumu fil madinati ha. minha ahlaha yuridu yana nufin an yi kum ya fidda ku min ardikum daga ƙasar ku bi sihirihi da sihirinsa fama za ta amuruna me kuke ba da umarni a yi me shawarar ku qalu yan majalisa sun samu dama yau an nemi shawarar su arji suka ce dan dakatar da shi wa akhahu da dan uwansa dan jinkirta su tukunna wa ba'at katura hashirina masu tattaro jama'a fil mada'ina a cikin garuruwa daban-daban a ji a tattaro maka jama'a daban-daban a zo a yakkura da su ya atuka za su zo maka in ka tura su din shine jawabu talab in ka tura su za su zo maka bi kulli saharin tunda shi sahir ne to za a zo maka da sahar alawa zane fa'al wanda suka fi shi kwarewa alimun kuma shi ma masani a harkar sihirin mu zai wa sihiri muna da kwararru a ji a kira su fajumi as-saharatu Allah ya ce sai aka tattara masu sihiri limiqati yawmin ma'lum dan haɗuwa a cikin wata rana sananniya yau zinatu wa an wa an yuhshara an-nasu duha ranar ado aka ce a samu ranar sallah kuma yace a samu gurin da ba nawa ba ba naka ba mu haɗu a wani guri ka zo da jama'a ka zo da jama'a su ko ƴan kallo suna son su more an ce za a yi ƴan ƙura ba dole a cika ba shine aka taru limiqati yawmin ma'lum wa qila lin-nas dan fir'auna yana jin shi zai nasara haka cewa jama'a hal antum mujtami'un duk kun gama taruwa duk kun zo in akwai wanda bai zo ba a tura masa hal antum mujtami'una shin ku masu taruwa ne kun taru din aka tambaye su la'allana nattabi'u saharata duba wani abu dan ma a nuna ba za annabi Musa an riga ma an kada shi ba kuma a ce la'allana nattabi'ul haqqa ba hmm. ko la'allana nattabi'u Musa ba sai ce la'allana nattabi'u saharata me yiwa mu bi masu sihiri me in kanu humul ghalibina in sun kasance su ne masu rinjaye to su zamu bi ba ma ka annabi Musa ba saboda suna da tabbas za a kada shi نعم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فلما جاء السحرة لوكتن دا ماسو سهري سكزو قالوا سكتي لفرعون كفرعون أئن لنا لأجرا سوى رسوما ين jari hujja ne ba sa aiki haka kawai ba na kuɗi ba suka ce a inna lana la'ajaran shin muna da wani lada na musamman in kunna na hannun galibina in mun kasance mu ne masu rinjaye za a biya Ƙala, fir'auna yace na'am kware za a biya ku wa kum izan. kuma bayan an biya ku din yayin da aka biya ku kuma za ku kasance laminal na? lalle za ku kasance cikin makusanta za a kusanto da ku muƙarrab wanda aka kusanto da shi Ƙala لهم Musa, قال na موسى ألقوا an فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون دام الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون الله تعالى يتي فلما جاء السحرة ننكو قال لهم موسى sai annabi Musa ya ce musu alquma antum mulqun bayan sun ce kai zaka jefar ko mu za mu jefar imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqun suka ce ko dai ka jefar ko mu mu jefar shine yace qala alquma antum mulqun ku jefar da abinda za ku jefar in fara ganin naku fa alqaw hibalahum suka jefar da hibalahum igiyoyinsu wa isiyahum da kuma sandunansu wa qalu bayan sun jefar ɗin kuma hadda wata barazana bi izzati fir'auna mun rantse da girman fir'auna inna la nahnul galibuna mu za mu rinjaye kaga fir'auna zai ji dadi an rantse da girman sa kaga ce wani girman arziki ne ko girman arziki ne an rantse da shi fa alqa musa asahu sai Allah ta'ala duk wannan mun yi bayanin sa a cikin suratu daha da suratu araf bisa muke tafiya da sauri fa alqa musa asahu sai annabi Musa ya jefar da sandarsa fa izahiya talqab sai gashi tana ciccinye ma ya afikuna abinda suke zuwa da shi na ƙarya sanda annabi Musa ta cinye duk kayan tsafin bata ƙara tsawo ba bata ƙara faɗi ba shine abin mamakin ma ta cinye tarkacen kaya dubunnan igiyoyi da dubunnan sanduna kuma ta dawo sanda ɗau abinsa ya rike bata ƙara tsawo ba bata ƙara faɗi ba fa'ulƙiyar saharatu sajidina sai aka kayar aka jefar da masu sihiri suna masu sujjada jefar da su ma kawai aka saboda abin ya ruɗa su sun san wannan ba sihiri ba ne kawai sai ga su a ƙasa suna sujjada ƙalu suka ce amanna bi rabbil alamina mun yi imani da Allah mahalicin talikai mutum da fir'auna yana da'awa haka mai wa da shi ake sai suka ce rabbi musa wa harun ba fa kai muke nufi ba mahalicin musa da harun qala قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قال سيفر أون يتي آمنت له yanzu kun yi imani da shi kabla an azana lakum tun kafin na ba ku izini ku nemi izini na ba ma za ku imani kaka ce wani abin kirki wai sai an nemi izinin sa ma za a imani sai to ya san jama'a ma wata kila su maza su imani sai maza ya juya abin ya ƙarya kuma yace innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra innahu hadda wani harfu tawkidin wa nasbin innahu tabbas shi lakabirukum shine babban ku allazi allama kuma sihira wanda ya koya muku sihiri wato dabara kuka yi shi ya koya muku dan karamin shi ya rike babban in ya zo yayi sai a ce a kira ku in aka zo kuka yi kananan yayi babban sai a ce kun ci nasara sai a ce an ba ku gari shikenan dabara da kuka shirya to na gane ku a fir'auna dan falsafa ne to shine yace falasaufa ta'lamun da sannu za ku san abin da kuka shirya la uqaddi anna aydiyakum zan daddatsa hannayenku wa arjulakum zan tsintsinke kafafuwanku min khilafin absa sabani me absa sabani wanda aka yanke wa kafar dama sai a yanke ma hannun hagu wanda aka yanke wa kafar hagu sai a yanke masa hannun dama kaga ba zai iya tashi ba ba zai iya dogara ba abinda zan muku kenan wala usallibannakum ajma'ina a wani gure ce wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa hmm. za ku san wane nan mu ni da mahalicin mu san waye fi iya azaba mai tsanani waye azaba sa tafi wanzuwa la usalli wala usallibannakum ajma'ina sai na tsire ku gabaki ɗayan ku na na gicciye ku qalu suka ce la bayr ba wata damuwa faqad ma anta qad hmm. inna ma taqadi hadhihi alhayatid dunya hmm. inna ila rabbina munqalibuna lalle mu masu komawa ne zuwa ga Allah ta'ala mahaliccinmu Karshen abin da za yi mana mutuwa mu kuma za mu koma zuwa ga Allah mun yadda cewa abin nan ba sihiri ba ne wanda ya san abu ashe yake saurin gane shi yanzu da wani ya zo ya wani likitanci sai a sa likitoci sai ma interview za su gane in likita ne ko mutum ya zo ya shi na hawi ne sai a haɗa shi da malaman na hau sai ma interview za su gane in ya iya na hau da abin da kai da to sai a samu wanda ya fi ka sani ya maka interview shi zai ba da shaida cewa abin da kake daidai ne to su da yake sun iya sihiri in wanda ya fi su sihiri ya zo sun san wannan a sama yake da mu da haka ba girman kai ba suka karba inna natma'u suka ce mu muna sa rai muna tsammani an ya ghafira lana rabbuna khatayana a ce Allah ta'ala mahaliccinmu ya kankare mana zunubanmu an kunna awwalal mu'minin dan mun li an kunna kenan dan mun kasance awwalal mu'minina farkon musulmi mu ne farkon wanda muka fara imani da annabi Musa to saboda kasancewa mu farkon wanda muka yi imani muna sa rai Allah ya kankare mana zunubanmu to nan za mu tsaya sai kuma mu tashi inda halaka fir'aunan za kuma a halakar da shi to kamar yadda muka yi bayani jiya cewa mata sun tafi wa'azi garin nafaɗa kuma Allah ta'ala cikin ikonsa ya kaddara ɗaya daga cikin yaran sun je bakin ruwa ruwa ya jata to Allah ta'ala cikin ikonsa ana ta addu'a Allah ya sa an ganta yau yanzu da yamman nan a karkashin wata gada an ganta da haka tana muci ware gobe insha Allah karfe 9 daidai na safe a nan General Hospital za a yi mata sallah kuma za a ji a binne ta da haka ana gayyatar kowa da kowa a yi mata addu'a Allah ta'ala ya mata rahama ya ji kanta ya kuma karɓi shahadarta domin duk wanda ya mutu a ruwa ya yi shahada kuma wannan yarinya ta samu abu hudu mahaifanta sai su murna da wannan na farko da azumi a bakinta ta rasu na biyu ta tafi wa'azi hmm? na uku kuma tana a cikin watan ramadan na hudu kuma a cikin ruwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk gini ya kashe shi da wanda gobara ta kashe shi da wanda ruwa ya cinye shi da wanda ciwon ciki ya kashe shi da wanda kwalara ta kashe shi duk shahidai ne a cikin al'ummata saboda haka muna fata Allah ya bata shahada gobe karfe tara daidai insha allahu ana gayyata kowa za a yi mata sallah a nan General Hospital na nan cikin garin Gombe Allah ya bada ikon zuwa sannan kuma a samu mahaifinta Alhaji Alasa mai wake a yi masa ta'aziyya da sauran yan uwansa Allah ta'ala ya mata rahama ya karbi shahadarta kuma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karanta tambayoyi akwai suka yana cewa malam ko ya halarta mutum musulmi ya halarci zana'izan wato kafiri wanda ba musulmi ba idan yana da kusanci da kai ta musamman kuma zuwanka zai tasiri wajen canza wasu abubuwa ko ka samu damar da za ka yi wa'azi ya halatta ka je amma in ba shi da wani kusanci da kai na musamman kuma zuwanka ba zai sa ka samu damar da za ka yi wa 'yan uwansa wa'azi ka ce to kun ga wannan da ya mutu arni yanzu ba wuta zai wuce ko da ka sai ku yi kokari ku yi sallah ba ka iya wa'azi ba to kaji. ji in ya mutu in akwai abokinka ne ka iya wa wanda ba musulmi ba gaisuwa ku gaba lokacin da Lugard, gwamna lugal babarsa ta mutu sarakuna suka haɗu a lokacin cewa za a je a yi a masa gaisuwa don an je me za a ci tunda yana jin hausa sai aka ce a sarkin musulmi abubakar shi ya san abin da zai faɗa yana zuwa aka sa shi a gaba yana zuwa ya ce to a ce gyatuma lokaci ya yi? luga ya ce ai lokaci yi ce to Allah ya sa can ya fi nan aka ce amin amin eh ce Allah ya riskar da ita da iyayenta aka ce amin amin Allah ya riskar da ita da iyayenta wannan bayan Allah ta sha wahala to Allah sa can ta fi nan sai daga amin amin amin kaga in kana da wani aboki kirista babansa ko babansa ta rasu sai ka je ka ce oh ashe wancan sa'i ya yi yace eh, ka ce to sorry eh shikenan sorry sorry to ai shikenan sorry sai kawai ka taso ka to kai da baka ce Allah ji kan kafiri ba yawwa malawa bai halarta ba mutum ya yi aikin umara sau biyu a shekara da umara in dai tafiya biyu ce ya halatta amma tafiya ɗaya kai umara biyu kamar da yan san ɗin nan suke sai mutum ya ɗaya kewayo sai a aske rabin kai sai ya je ya sake a aske gaba ya je ya kewayo kuma ya aske wai yayi wa babansa da babansa da kakansa sai ya ɗauko umara goma in yanzu sai a sa almakashi a ɗan yanki nan wai na umara ɗaya ne sai zai kuma wata umara sai ya je a sake ɗan yanke gaba to wannan gaskiya malamai ba su yarda da wannan ba sai dai duk tafiya ɗaya daga garin ku in ka je kai umara ɗaya duk tafiya ɗaya kun kuma a wajen maka kake ka dinga shiga kana umara amma tafiya ɗaya kuma kai kai umara kai umara kai umara wannan dai ba a ganshi a rubuta ba Malam mai wannan tambaya tana cewa ita ce take bin wata bashi to Allah Allah ya wannan ɗin rasuwa to za ta iya cewa ko na yafe mata ba tare da ta je ta samu magadan ta gaya musu abin da take bi sa'an kuma ta ce ta yafe ba idan su magadan suna da haƙƙin da suke so su ji za a iya sanar musu amma yafewa bai da alaka da su sai dai ta yi wasu fitar da kuɗin su dinga jiranki idan kuma ba su sani ba ma kwata-kwata to ai ba kin gaya musu ba ko ki ce kin yaki shi ya fi sauki wannan sai wannan tambayoyi ga su guda biyu suna da lafi wannan kamar na maza ne wai cewa malam menene hukuncin matar da ta kan zikin mijinta ta ce wai ya sake ta sannan kuma ta biyun shine malam ina so ka yi mini bayanin matakan da ake bi idan mutum zai sake matarsa bisa tsarin shari'a musulunci to na farko dai cewa biya halatta mace ta ce mijinta ya sake ta ana zaman lafiya babu wani tashin hankali in akwai wani tashin hankali ma ba saki za ta nema da farko ba sai ta nemi mijin nata ya daina zaluntarta ya daina mata abin da bai dace ba in bai daina ba ta je ta gaya wa na gaba da shi a zo a tattauna a warware amma haka kawai mace bai kamata ta nemi saki ba don ya saba ka'ida ta addinin musulunci shi ko bai kamata da an yi matsala isake ta ba don hakan ya saba ka'ida akwai matakai da shari'a ta tsara shi kuma wannan mai tambaya ta biyu ai lacca ce doguwa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzuhunna fa'izuhunna wa hajruhunna fil madaji'i wa dribuhunna fa in ata'anakum fala tabqu alaihinna sabila kai ka'ida da bai kamata da an rigima sai saki ba na farko ai wa'azi ai karantarwa na biyu in zai yi dan duka da Allah ya ce ba fa kowace mace ce take dokuwa ba dan na ga matar da take mijinta duka ko kuma wanda suke dokuwa sai dai a daki juna shi ya san bata da ku ba don haka Allah ya ce wadda ribuhunna akwai mai dokuwa akwai wacce ba dokuwa kuma dukan yana da ka'ida shi ma ga wacce za ta saboda haka wannan akwai shi sannan Allah ya ce a kaurace musu wajen kwanciya sannan a kai ga wannan in abu yaki a turo wakili daga bangaren ka fa ba su hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma a turo wakilin ka a turo wakilan su zauna da ku su ji me yake faruwa su tattauna su ga me yafi maslaha ci gaba da auren ai sulhu ko araba ku wannan duk abin da suke in yurida islahan da bainahuma in suna nufin gyara Allah zai musu muwafaqa na hukuncin da za a ci gaba da auren ko su hukuncin da za a rabu kuma rabuwa tafi alheri wa in ya tafarraqa yugunillahu kullam min sa'atihi idan suka rabu to Allah zai wadata kowa daga falalarsa shi in shi yake cutar ta sai Allah ya hada shi da wacce ta fita in ita take cutar shi sai Allah ya hada shi da wanda ya fi shi har ta zo tana cewa ƙarama mijina na baya ko shi ya dinga kash ƙarama wancan ashe ni na je na ɗauko wata mai bala'i da ta fita so da haka a yi hakuri shi ya fi to sai addu'a akwai masu ‘yan uwa masu wanda suka kasa daga alƙur'anai masu yawa suna neman addu'a ga iyayensu mamata neman buɗin kasuwa da sauran bukatu na alheri Allah biya musu akwai masu nema ƴaƴan su addu'a rayayyu saboda hidimar da suka dauka nasu tun suna yara Allah ya musu rahama ɗin. akwai masu neman haihuwa Allah ya ba su ƴaƴa na gari akwai marasa lafiya iri daban-daban Allah ya ba su sauki akwai masu neman addu'ar hadda Qur'ani Allah ya sa su haddace Qur'ani akwai masu neman addu'a game da aure aiki admission jarrabawa karatu da sauransu Allah ya taimake su akwai masu neman addu'a Allah ya hore musu gidan kansu akwai masu neman addu'a Allah ya shirye musu da ƴaƴansu su zama mutanen kirki Allah subhanahu wataala ya kare dukkan musulmi daga dukkan bala'i da sharri muna tawassali da sunan Allah masu tsarki da da maɗaukaka. madaukaka Allah ya biya dukkan mai bukata bukatarsa ta alkhairi اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر أنا daɗa sanarwa a karshe gobe akwai jana'izar da za a yi a wannan asibiti karfe tara daidai za a yi sallah da haka ana gayyata kowa Allah ta'ala ya ji kan wannan yarinya da ta rasu da dukkan al'umma musulmi da suka rasu Allah ya ji Allah kuma ya ba iyayenta hakuri da sauran yan uwa da dangi wassalamu alaikum